<laughs> Yare? Ah, ah. To jama'a muna gama a quarantine. Quarantine. Quarantine. Wai kai wai ce ce ne? haba Allah ita korolan eh to yanzu ana ganin ta ne ita korolan Allah <laughs> ba a ganin ta kake eh dan ne kamar da zuwa fuskai kace ani kace me mai ana ganin corona eh ba ta to ya ake a gane mutum yana da ita ka je wajen likita likita zai mai magani eh to me aka ce a dinga yi idan a kare ta a dinga wanke hannu to da ruwa mai tsafta da me da kuma da kuma <clears throat> mm, Kai, wai me aka ce a dinga yi ne akan corona nan? A dinga wanke hannu da sanatarwa Da me sannan a yi mai kuma? Sannan, sannan za ka yi tari, ka sa gwiwar hannun ka rufe. Mm-hmm. Sannan, sannan kuma ka sa abun alaihi ban ka matsa ka dan to a kaina za ka fara social distance a to ni babba ne kai ba kai ka samu a nan ba ka ji yaro jidda jidda kin ji shi waye wannan waye wannan cire hannun waye waye wannan Wane ne? Dake shi. Dake shi. Yauwa. shi. shi. shi. Imaza. Imai Imasa to jama'a dai ga ma a kwarantin a cikin gida ina fata kowa yana zaune a kwarantin ni takaici na ma da ba na ma wannan to ana zaune ana taya mata aiki kuma ai ba zama a cikin gida na ga dike na yi wanke wanke yau matan nan so ta ta halaka ni na yi shara na yi wanke wanke ko duk ga yara nan ga sunan ba ta sa su aiki ga yan mata nan ga sunan sun su unni ga sunan su kadija zo Khadija zo auta wannan fa ita ce autar babana ita tana ciki wata uku mahaifina ya rasu sunanta Khadija ni na sa mata suna Nana Khadija yawa mutum ya ungo ko yawa wa ta nake ji fadi ban ga wa yake wa yake a tashawan nan kai ba ni